أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci mai albarka wannan yammaci da aka fara gudanar da wannan daura mai taron albarka wacce take ita ce daura ta hudu a jerin gwanan daurorin da ake gabatarwa kamar yadda jawabi ya gabata daga dan uwa malam misbah tare ita wannan daura ana gabatar da ita ne a dukkan karshen zangon karatu a kalanda yan sakandare mana duk lokacin da masu karatu sakandare suka samu hutu to ana gabatar da wannan a tsawon mako guda babban makasudi shine isar da tsabtataccen ilimi zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki baki ɗaya ta yadda za a reni 'yan uwa ɗalibai da ta hanyar isar da karantarwa ingantacciya domin alhamdulillah rabin alamin dillolin littafin da aka ce an biya shi a gabanka ko ka biya shi a gaban malami daga farko zuwa ƙarshe gaskiya za ka samu wannan littafin shekaru masu yawa ba za ka iya manta shi ba irin abubuwan da malami yake faɗa wurin sharhin wannan littafi kar ku manta shi ma akwai ɗimbin littafai da yake duba wanda yake yana amfani da su ne a lokacin da ka ɗauki biro ko fensir wannan littafi ka mammakal abubuwan da ka iya riƙewa to lallai ilalla za a samu fa'ida masu tarin yawa sabili da haka irin wannan darussa da ake gabatarwa alhamdulillah gaskiya darussa ne masu kima sosai da sosai ka duba ga irin sharhin da aka yi bai uniya a darasin da sai gabata wanda yake mutum ya samu wani kaso mai tsoka na abin da ya shafi ilimin hadisi hakan nan kuma abin da ya shafi abin da aka karanta al'usul mai min ilmin usul a bangaren usul fiqhi da kuma manzumat al ta ibn abi daud a bangaren aqida da kuma abin nan usul salasa na Muhammad bin Abdul Wahab a bangaren aqida da kuma muqaddima ko al-aqidatul qayrawaniya ta Ibn Abi Zaid al-Qayrawani yadda mutum zai samu ingantacciyar aqida daga mabubbuga ingantacciya la ilaha wannan ba kalman darussa bane kuma tsarin darussa suna kankama ne tun bayan sallar asar shi yasa ake bukatar kowa ya sallar asar ana za a fara darussa biyu bayan la'asar kafin magariba darussa biyu bayan magariba kafin isha cikin taimakon Allah ta'ala zan kasance da yan uwa a madar akida wanda yake littafin da aka sanya a wannan bangare shine usulu sunna na al-imam Ahmad ibn hanban rahimahullah imamu ahlus sunnati wal jama'a littafan da ake karantawa ba littafai ne masu yawa ba duk cewar a wani jawi sabo da yake so ya kunno kai cikin yan uwa ɗalibai shine karanta ƙananan littafai sai ake ganin wannan kamar tsohon yayi ne abin da ake so shine ka ɗauki babban littafi da yake wannan shi yake nuna cewar kana karatu alhali kuma wannan yana tallancewar baka sai inda karatun ya sa gaba bane kun fahimci wannan da kyau gajeren misali anan nan shine ka ɗauki muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah dubi irin littafan da yi sharhi yanzu muna da sharhin sanan al'usulu Talata. ga shi na sharhi ne ana samu a kasuwanni akwai shiro na kashfu shubhat akwai shiro na arba'un hadith da sauran irin waɗannan littafan da kake ganin wai kai ka wuce su alhali kuma waɗannan littafan su ne asalin littafai da a na ilimi haddace su ake yi to a lokacin da ka iya waɗannan da ka fara shiga za ga lokacin da muhammad bin salih al-uthman ya sharhin sahih bukhari za ka ga bayan tafiya ta yi tafiya ne an gina ɗalibai sama da a cika kawo babban littafi wanda yake da an fara kafin a yi nisa ɗalibai sun yaye kansu kun gano wannan da ke ku to amma karantar da ƙananan littafi yana ga cikin hikimomin da ya sa malamai suke irin wannan rubututtuka din sannan kuma a ɓangaren an sha maimaita littafai da suke magana akan aƙida ita aƙida tana da mahimmanci sosai da sosai domin ita ce asalin sako da Allah ta'ala iyo shi ta harshen annabawa dukkan annabawa da suka zo sun zo da magana ne akan abin da ya shafi aƙida abin da mutum zai kudirce a zuciya kun gano wannan da ke ko wannan galibi ba kasafai yake bayyana sai ya daskara a zuciya yake bayyana a gababuwan mutum a gaban shi isa ubangiji Allah ta'ala ya turo annabawa masu tarin yawa domin tabbatar da wannan aqida din malamai kuma ba su kasa a guyu ba domin bayaninta hakan nan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dukkanin sahabbai da yake turawa yana tura su ne akan wannan dubi hadisin Abdullahi dan Abbas wanda ya tura Mu'az ibn Jabal zuwa kasar Yaman yace innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah kuma wani shi asalin aqida kuma shi wannan ita ce abinda Abdurrahman al-Akhdari ya buɗe littafin shi mai albarka da wannan yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani mutum da ya gyara imaninsa domin idan mutum ya gyara imaninsa to lalle ilalla ya samu babban rauni. domin Allah ta'ala yana cewa a cikin suratul shu'ara yana hikaito mana addu'a annabi Ibrahim wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim sai wanda ya jima Allah ta'ala da zuciya wankakkiya tsarkakakke zuciya shi ilmin tauhidi shine ilmin da ke zama da ɗa ya zama bawa ga Allah ta'ala kadai kun fahimci wannan da ke ko ba ya zama bawan bawan bawan Allah to za ka samu ingantacciyar manufa domin ka bauta ma Allah ta'ala shi yasa kuke ganin masallatai na ahlus sunna ake bai ma bangaren aqida muhimmanci sosai da sosai domin ita ce asalin rayuwa ita ce abin da mai ibn abi zaid al-qayrawani yi magana yake farkon abin da ya fi cancanta ya shiga zukatan mutane ne ingantaccen aƙida saboda haka ya rubuta littafinsa risala ya buɗe babin farko da babin aƙida domin a lokacin da mutum ya samu feluwa a aƙida to wannan ya faɗi sosai da sosai babu wani abin da za ka iya tallafo shi da shi sa ɓangaren aƙida ɓangara ce mai kyawun gaske idan mutane suka ji an ce aƙida sai ga suna wata maganganu wani me ake nufi da aƙida idan aka ce aƙida ana nufin dukkan abin da mutum ya ƙudirce a zuci mai kyau ne ko ba mai kyau ba sai ka ya ce aƙida shi kenan ba ka suna cewa aƙida su kenan kaza ana cewa ana siyasa babu aƙida masu babu manufa su karan kan suna gano wani aibi ne kun gano wani da kyau ko to amma in a nan aka ce aƙida ana nufin al-aqidatu sahiha ingantacciyar aƙida garau wanda yake babu shirka a ciki babu bidiya a ciki abin da ya gangaro daga <clears throat> Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce abin da ya karanta da sahabansa suka aiki shi kaga wannan shine abin da ake kokari kuma wannan shine abin da zai hada kan mutane in dai ba tauhidi ba babu wani abin da mutum zai ji cewa yana hada kan mutane sai dai ya sake warka su amma karantar da ingantaccen tauhidi kun ji na ce ingantaccen tauhidi don wasu na da aƙidar cewar wai karatun tauhidi yana sa ɓata, nam karatun tauhidi irin nasu abin da yake ba tauhidi ba ne taufidi ne ko tafsidi ne dole ne mutum ya ɓata. ka gano wani da ke ko domin za a ce maka Allah baya sama Allah baya ƙasa Allah baya nan Allah baya nan ai ta ce ma Allah baya kaza ai ta ce ma Allah baya sama baya ko ina to in ka tambaya ka ce akwai shi a ce ma akwai to amma kuma duk an kore maka ko ina da ina a ga wannan dole duk mutumin da ke kan wannan dole ya ce nisa zai bata ai man farko tun farko ma bace ki kun gano nan da ke ko sannan kuma malamai sun fara buɗe shafi na bayanai akan akida ne lokacin da aka sami yan bidi'a sun shiga da sunan addini suna ɓaɓatu abin da ake cewa dokin mai baki ya fi gudu za ka je ka samu ko sun haɗa kai da sarakunan lokacinsu ko da shugabannin lokacinsu ko wata dama kawai don su ci zarafin gidan annabta su yi abin da suke so su kuma malamai waɗanda suke rabbaniyin malamai na Allah suke ganin ba zai yi su shiru a kai ba dole su ɗauko bakin alƙalami su yi bayanin tsantsar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ya tafi ya bar al'umma akai shi yasa kake ganin kamar ha'iya da muka karanta baitin ta 40 ce gaba da haƙa ƙaran da akai to amma dubi irin masailin da ya magana akai masailin yawa muqaddima ta ibnu abi zaid al-qayrawani ka dubi irin abubuwan da ya faɗa wanda yake kowace gaba abin nan ka karanta akwai sako mai kyau da take isarwa da kuma martani na wasu da suke maiwa to wannan shine mutum ya karanci ingantacciyar aƙida inda take shi za kuma kuke ganin galibin littafan da ake karantawa a aƙida littafai ne na magabata sosai da sosai na farko dai shi ibn abi daud mihaiya kenan an haife shi ne a shekara ta ɗari biyu da wani abu da hijira ta ɗari biyu da hijira zuwa yanzu shekara nawa kenan wannan shekara dubu da ɗari biyu da wani abu su kun ga wannan karatun ya nuna ba wai littafi ne ne an zamani ba kun gano wannan haka na ibnu abi zaid al-qayrawani ya rasu a shekara ta ɗari uku da tamanin da wani abu ko da tamanin daidai ɗari uku da tamanin da wani zuwa yanzu wajen shekara nawa kenan wajen shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu da rasuwar shi mun ga irin waɗannan al'amura mutum aƙidan ma ta kwakwaɗe asalin aƙida ta malaman aƙida ɗin ba wai aƙida satahiyya haka sama sama ba kun gane wannan da kyau ko waɗanda yake yan bidi'an da suke a yanzu iyayensu a bidiyancin an mai musu da martani tsaftataccen martani akan haka ne a wannan daura ɗin aka sanya wannan littafi mai albarka usulu sunna na al-imam ahmad ibn hanbal wanda za a karantar a bangaren aƙida, muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka Allah ta'ala ya mana jagora da farkon fari za mu yi bayani a kan mawallafin littafi ɗin, kamar yadda dabi'a ta kasance kai tsaye yanzu zan karanto muku tarjamar al-Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a daga cikin littafin Siyaru a Alamin Nubala na Shamsuddin Zahabi ya kawo tarjama shi ne wanda yake shine mutum na dubu biyu da bakwai in gana neman tarjama na malamai an ka samu wannan littafi lalle ilalla ba karamin sako ka samu ba al-imam az-zahabi yake cewa huwa al-imam haqqa wa shaykhul islami wa shaykhul islami sidqa abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal bin hilal bin asad بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن شيبان بن فهل بن سعلبة بن أكابة بن سعب بن علي بن بكر بن وائل الظهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي نبات كروب صدقا وانا شيني الإمام ahmad ibn hanbal ya ce al'imamu haƙa shi imam ne na gaskiya kun san abin da aka sha maimaitawa kuma kuma yadda za mu ambata gaba kullum malamai idan suka ce da wani malami ne to malinta ta fi gazgata a kan shi kuma haka ba domin abin da baushe yake cewa wai malam shi ya san malam shi yasa kake ganin suke abin abinda malamai suka ce akan wannan ba a ɗebo abin da gama garin mutane suka faɗa wani gatsa kana zuba larabci kana dukan maf'ulin biyu kana harbo majrurun ya ce kai an yi ba wani malami malami ya san fiqhu <laughs> wallahi billahi kaje to na yanzu wannan da yace ya san kaza me ya faɗa ciki jari ne wannan to daga malami shi ya san malami kamar da ka san mai kuɗi shi ya san mai kuɗi kuna za ku dinga cewa wani shi fi kowa kuɗi wani mai kuɗi da ya gani zai ga wannan ɗan dako ne kuma kamata haka ya ce wa shekul islami shirkan ya kai matsayi na shekul islam al'imam ahmad ibn hanbal kuma shirkan na gaske ne ba wai na ruru ba wannan kambin girman da aka bashi na gaske ne ba wai bi ta sama ake yi ba alkunyansa ana mai alkunya da abu abdullahi kamar yadda shi su bini ya kawo haka amma sunan shi ahmad sunan mahaifinsa muhammad sunan kakan shi hanbal isa ake cewa imam ahmad bin hanbal sai ake cire muhammad din mana ake jingina shi zuwa ga kakan shi ina fata mun gane wannan amma asalin sunan shi ahmad sunan baban shi muhammad sunan kakan shi hanbal wanda ake jingina mazhabar zuwa gabaɗinta zuwa ga kakan hambaliya mazhabar hanabila ba ya ake cewa lallai malam ya ambace shi sosai da sosai kuma imam ahmad bin hanbal ya yi tafiya sosai da sosai wurin neman ilimi tafiya mai amsa sunan tafiya daga baghdad zuwa ƙasar yaman garin yaman a ƙasa ita tafi la ilaha illallah me ya haifar da hakan babu abin hawa ne ko kuma karancin abin hannu karancin hmm? abin hannu ne ya haifar da hakan amma bai dogara akan cewar ba shi da abin hannu magwale ya zauna haka ya kama hanya ya je har kasar yaman kar ku manta a can ya je ya karatu ran abdulrazak as-san'ani mai wanda ke da littafin musannaf ake kiran shi musannaf na abdurrazzaq ya zo ya samu mutanen maka sai kallon kawai suke ya ce ka sha wahala a tafiyar da kai shi ya sha wahala amma ya samu hadisan az ya samu hadisan abdurrazzaq ya samu hadisan wani hadisan wani wanda yake a nan wuraren babu su kun gano wanda ke ko nam abinda amfanin faɗan irin wannan abubuwa sai ka ji mutum ya ce ana karatu a wuri kaza lalle ya san ana karatun amma shi yana ganin ya yi nisa daga can daga zuwa basu yana ganin ya mai nisa kun gano wannan da kyau sai ga ya mai nisa wani nisa imai yanzu ne ba ake yi fa lokacin da kake nema ne muke roƙon Allah ta'ala abubuwa da kafa a kafan nan haka kawai mutum yana gantale yana yawace yawace yana duba daga yan kasuwa mu wani ya kusa kara da garin nan a kullum haka ne ko ba haka bane daga daga central market in yi haka wani sai ya kai bosso low cost sannan ya shigo ya biyo ta unguwan daji ya shigo ta ina ne shigo ta ina kuma gobe koma zai yi to ina ga kai wanda kake ɗalibin ilimi saboda kada mutum ya kan hujja da nisa muddin ka san zaka samu tsaftataccen abu sai kai makan ka tsari idan kana ganin ba zai iya yiwa gaba ɗaya mako ba ma'ana idan na ɗorewa ne ba daura ce irin wannan a sati sau ɗaya ko kuma sai wani jikon ba sai ka samu lokaci a sati ka yi sau ɗaya a sati ka yi sau biyu amma zama haka kawai kar kuma ta fana yanzu ya ake ɗaukar hanset da hannu ta zama larura rayuwa ko wata zama larura ba kun manta cewar an yi zamanin da babu ita kuma an zauna lafiya eh sosai kuma rashin yanzu ya kawo tashin hankali ai ba zai kawo ba haka dole yan uwa tafiye-tafiye na malamai suna lissafa kamar sunna ce ta malamai tafiye-tafiye domin neman ilimi kun gano wanda ke ko wannan zai sa ta haɗu da malamai waɗanda yake kwata-kwata a garin ku babu ilimin suna ɗauke da abin da garinku sunan wannan abin ma bai iso ba ko fahimci wannan da ke ku ka ga an ce ya je masar ya je baghdad kaza ana lissafa malami ya kara da ko ina da ina kuma wannan zai sa ya tafi domin ya ji nauyin abin da yake ɗauke da shi domin zai je ya samu ɗalibai watakila a cikin ɗalibai ma zai ɓace bayan da a ganin su kuma shine shekul islam imam ahmad ibn hanbal yana da malamai masu tarin yawa ya fara a shekarar da ya fara neman ilimi fitaccen neman ilimi a shekarar imam malik ibn anas ya rasu buhari ya tafi kana ga buhari ya dawo kenan wani ya tafi wani ya dawo shekarar da ya fara shekarar kuma imam ahmad abin nan imam malik ibn anas ya koma ga allah ta'ala gano wani da ke ko da hamad bin zaid daga cikin malaman shi al ahmad bin hanbal kamar yadda shi shamsuddin zahabi ya kawo akwai ibrahim bin sa'ad ya yi ruwaya a wurin sa kaɗan ya yi ruwaya akwai hushayin bin bashir akwai abbad bin abbad nau kenan akwai mu'tamir bin sulaiman at-taimi akwai sufyan bin uyayna al-hilali akwai ayyub bin najjar akwai yahya bin abi za'ida akwai ali bin hashim akwai ƙurran bin tamam akwai ammar bin muhammad al-sauri akwai alƙadi abi yusuf wani yana daga cikin manya-manyan sahabban imam abu hanifa akwai jabir bin nuh akwai ali bin ghurab alƙadi akwai umar bin ubaid al-tanafusi akwai ya'ala bin ubaid at-tanafusi dan uwan wancan kenan akwai eh duk malaman shi akwai muhammad bin ubaid at-tanafusi akwai yusuf bin majishun akwai jarir bin abdulhamid akwai khalid bin al-haris akwai bishir bin mufaddal akwai abbad bin awwam akwai abubakar bin ayyash أكوي محمد بن عبد الرحمن أكوي عبد العزيز بن الصمد أكوي عبدة بن سليمان أكوي يحيى بن عبد الملك أكوي النضر بن إسماعيل أكوي أبو خالد الأحمر أكوي علي بن ثابت الجزري أكوي أبو أبيد الحداد أكوي عبيرة بن حميد الحذاء أكوي محمد بن سلمة الحراني akwai abu mu'awiyatu ad-darir akwai abdullah bin idris akwai marwan bin muawiya akwai gundar akwai muhammad bin ulayya akwai makhalad bin yazid al-harrani akwai hafs bin ghiyas akwai abdul wahab al-saqafi akwai muhammad bin fudayl akwai abdurrahman bin muhammad al-muharibi akwai al-walid bin muslim akwai yahya bin sulaim ya roci hadisi guda a wurinsa a wurin wannan eh? akwai muhammad bin yazid alwasiti akwai muhammad bin hassan almuzani alwasiti akwai yazid bin harun akwai ali bin asim akwai shu'aib bin harb akwai yahya al akwai miskin bin bukair akwai anas bin iyab al akwai ishaq al-azraq akwai mu'az bin mu'az akwai mu'az bin hisham akwai abdul ala as akwai muhammad bin adi akwai abdurrahman bin mahdi akwai abdullahi bin numair akwai muhammad bin bashar akwai zaid bin al-hubab dubin dubatan ba wai malamai ne kaɗai ba domin ko malaman da ya ambata a cikin littafin shi al-musnad ba karamin malamai bane kun gano wannan da ke ko to wannan yanzu bukata ake kai kanka ka san malamanka ba wai mutane su san wane ma ka yi karatu a wurin shi ba to ya za a mutumin da ya yi karatu irin waɗannan wurin malamai daban-daban ya za a ci ba zai zama ƙarfi a fagen ilimi ba kun gano wannan da kyau ya yi a wurin wannan da tafiya ta tafiya fa wasu daga cikin malaman nahi sun dawo wurin suna ɗaukar karatu imam ahmad bin hanbal ya sha wahala a wurin neman ilimi domin zuwan da iba gadad ɗakin da ya kwana da bulo yake ta da kai kun gano wannan san in kai ne zai ka ce za ka ta da kai da jaka ko gara masu godin nan to ai kana da ita ne za ka ta da kai da ita din da bulo ya da kai ita fa rayuwar don ija isha wahalarta don ijira in da su riga sun rusu kuma haka bane saboda haka wanda ya tafi da kyakkyawan aiki shine ya samu nasara kun gano wannan da ke ko saboda rayuwar haka da ke haƙuri ake yi da ita kar ka ɗauka wani abu zai gagare ka muddin da ƙarfinka ko kayan rubutu ne fatostat ne kake ganin ya gagara dauki biro ka rubuta handa wadda me yi zafi a ciki shi ba wuta ba kun gano wannan da kyau ko saboda ka waɗannan abubuwa suna da yawan gaske imamu zabi yake cewa ko malaman da ya ambata a cikin littafin shi al sun ta samma mutane 280 da wani abu 280 da wani abu cikin littafin shi musnad adadin malaman da ya ambata a ciki kun gano wannan akwai malamin da yake ya kware a bangaren kira'a sai ka je ka koyi qur'ani a wurin shi akwai da ya kware bangaren hadisi akwai wanda yake har kai aqida kwata kwata ba ta ba wani abin da yake mai shubha akwai wanda ya kware bangaren kaza akwai wanda ya kware bangaren kaza ba kawai za ta yi abin ɗiban a gurguje ba ne kowanne malami sai ga me fi kwarewa a wurin sai ka samu narkakken al'amari a sa mai kyau gaske mai tsafta Imam Ahmad bin Hanbal ya yi karatuttuka masu yawan gaske sosai da sosai wanda yake karkumanta manta an shi ne fa a watan rabi Awal a shekara ta 169 a shekara ta 164 shekara ta 164 bayan hijira wanda yake ya rasu a shekara ta 241 bayan hijira a yanzu yana da shekara nawa kenan da rasuwa shekara ta 241 yanzu kuma muna yammaci na goma ga watan almuharram a shekara ta 1431 ɗari? da 1190 yanzu wannan aƙidar kaga ko da dai an ce ko da dai an ce ku yan izala ne to ita aƙidar kuma yarwa ce ce eh kun tun da ita izala bata wuce shekara talatin da wani abu ba to jahilci ne ke haifar da wannan in ka ji mutum ya faɗi wannan to jahilci ne kawai ba wai wani abu ba ne ba shi tambari na shi tinkirin jahili ne in ba haka ba ita da bata wuce shekara talatin da wani abu ba shi mawallafinta mawallafin littafin yau shekara shi dubu da ɗari da tasa'in kawo ko yan kan ma izala ba ta kai ba samu ba to haka zan me za ka tsaya kana magana da shi ranar da ya dawo cikin hayyacinsa sai kai magana da shi nan yanzu ya fita daga cikin hayyacinsa Allah ko mutumin da ya ce wai Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Taymiyyah yayi karatu abin nan Ibn Taymiyyah Muhammad bin Abdul Wahhab ne ya bata shi Allah kun gane to irin waɗannan abubuwa abubuwa ne masu hatsarin gaske tsoraka al'amurra ne da suke yana da kyau ɗalibi ya sa ido a gaba sosai da sosai ya je mai kaje ya ga kuma mai kazo imam ahmad ibn hanbal kamar yadda muka ambaci malaman shi to lallai kuma ya bar ɗalibai masu tarin yawa ɗaliban za mu faɗi na sama-sama ku taya ni karantawa al-imam al-bukhari ya yana ɗalibi kuma sai ɗalibi hmm? imam al-bukhari yana cikin ɗaliban shi wa muslim wa abu daud wa ali ibn madini ali ibn madini eh shi ali ibn madini ba malamin bukhari ne kuma malamin ɗalibi ne na imam ahmad ibn hanbal kun gano wanda ke ko sai ya nuna shi imam bukhari ya yi karatu a gaban shi shi ma yanzu babu laifi kenan da ɗalibi da malami suna karatu a gaban wani malami hmm? wato kullum ka yi kokari isnadin ka ya zama ali wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa bidduhu zaka allazi qad nazala wa banahu da 'ya'yan imam ahmad ibn hanbal guda biyu salih bin ahmad bin hanbal da abdullah bin ahmad bin hanbal wanda yake abdullah da shi ake alkunya ake cewa abu abdullah da amminsa abin nan da dan amminsa hanbal bin ishaq da abu zur'atul razi manya-manyan malama hadisi ne waɗannan da abubakar bin ahmad bin muhammad bin hani a da abu hatimun razi da musa bin harun manta ba ɗazuna ambace cikin malaman shi wa usman bin sa'id ad-darimi wanda yake da littafin sunanu darimi duk waɗannan kaɗan ne daga cikin littafan abin nan ɗaliban imam ahmad ibn hanbal to idan aka faɗi waɗannan ai ko yana haka tsaya wadatar ko domin waɗanda za a ambata da almajiran waɗannan ne shi ne abin da muke ambata kullum karatu a gaban waɗanda suke karatun za ka ga karatun ka ya zama cikin ƙanƙanin lokaci ya zama karatu ne tsautatacce amma in ba haka ba sai ke ta karatu yau shekara goma sha biyu inda kai tsalle nan kake dira kun fahimci wannan da ke ko imam ahmad ibn hanbal ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa wanda yake babban littafinsa wanda yake shi shi ne wanne musnad musnad na imam ahmad ibn hanbal wanda yake littafi ne ba karamin littafi ba ya ce ya tace ya rere ya tankaɗe ya bakaci ya fetse daga cikin hadisai dubu ɗari bakwai da hamsin yanzu ko ci ake ka karanta su ga shi ka dinga lissafawa ɗaya biyu uku hudu biyar shida haka lissafa hadisai dubu ɗari bakwai da hamsin eh akwai aiki to wannan shi ya bi ta kansu ne ya sake bi ta kansu ya sake bi ta kansu ya sake bi ta kansu ya tankaɗe su ya tankaɗe su ya fitar da musulat mun bayyana wannan da ke ko to shine abin da muke tsana ambata irin waɗannan mutane ne sai ga mutum ya kwabo magana bai san su wa yake faɗa ba sai kwabo magana shi watsa su ga Imam Ahmad bin Hanbal ya kwabo magana shi watsa su ga Imam Malik ibn Anas ya ɗauka wani malamin ne tsaren shi wanda kin da zaka bashi littafi littafi da ya tara waɗannan hadisai din ka ce abin da nake so shine ka dinga lissafa tun daga hadisi na ɗaya har zuwa na ɗari ka dinga bi ɗaya biyu uku kana lissafa su domin mu tabbatar lambobin sun cika ko ba su cika ba domin nan mun ga hadisi na ɗaya nan mun ga hadisi na abin nan dubu ɗari bakwai da hamsin da wani abu to muna so mu tabbatar a tsakiya ba ya tsimbire ba ya dinga biyowa wani ba karamin aiki ba ne ba wai ya karanta ba ko ya aiki akan isnadi din ba saboda ka do Allah karatuttukan da ake yi a dage sosai da sosai wurin a su kun gano wannan da kyau ko ke a kai kai ko kuma ka samu wani mutum ɗaya mutum biyu cikin abokanai duk da cewa a cikin abokanai in ba an yi mata dabara ba sai ku yi ta fira a da sunan kun zauna a. dabara za ku ku cire wannan firan dan shaidan sai ke samu rabo a ciki ku tsaya ku muraja duk karatuttukan da ake yi musamman irin karatun da ake a sati din nan fir ba wai kaga irin na sati gudan nan yau za a yi gobe za a yi za a dinga maimaita in ga kuskura yau ba kai nazarin yau ba gobe sabo za a dora jibi wani za a sake dora in gano wannan da ke ko kuma alhamdulillah a duk lokacin da aka yi karatu kai nazari za ga Allah ta'ala yana buɗa maka kwakwalwarka sosai da sosai wasu abubuwan da yawa suna zuwa maka wanda yake ubangiji Allah ta'ala ma bai buɗa wa malamin wajen faɗa ya ambace su ba haka ne kuma haka bane sau da yawa ana samun waɗannan ka dagewa za a yi sosai da sosai bayan haka ya rubuta littafai kamar arraddu alal jahaniya ya rubuta ko kuma ka ce rasa'il ne abu ne ba kamar littafi haka da aka ce babba ba irin da rasa'il ne kananan littafai haka arradu alal jahaniya mutanen jihar bin safwan kenan tsatsan su ja'ad bin dirham tsatsan yahudawa kenan ya yi raddi a su aljihamiya jihamiya abun nan ƙazaman al'umma ne Allah shi kiyaye akwai kitabu sala no kenan uku kenan mana ba mu faɗi musnad ba akwai kitabu sunna akwai kitabu wara akwai kitabu iman akwai kitabu zuhud akwai kitabu fadailu sahaba to ga idan zuhudi kake so ka koya ba ga littafi ba kitabu zuhudu kitabu zuhudi ka koyi zuhudin ka tsantsa tabbatacce ba ka zo ka dinga kaniya miya ba ka ce kana zuhudu kana mutane dabara kana karɓe musu kaji eh kitabul wara'i wara'u kenan eh dan wanzo kenan kaga sai ya zamana tabbatacce ba kana mutane dabara ba ka kore su ga gindin din ya kuma ka je ka zauna <laughs> Allah irin waɗannan akwai kitabu zuhud akwai kitabu zuhud cikin abin da sunan na ibn maja akwai kitabar raqaiq cikin sahih bukhari shi zuhudin nan fa ba wai ahlus sunna ba su da shi bane an yi rubutu kadiji daga sahabbai daga annabawa da manzanni da sauransu to sai a karkatar da mutane daga waɗannan abubuwa a zarin gaba su labarin kanzan kurege imam ahmad ibn hanbal ya haɗu da jarrabawa iri daban-daban wanda yake sakamakon wannan jarraba ake kiran shi imamu ahlus sunnati wal jama'a kawai shi ke da wannan kambi a cikin malamai imamu ahlus sunnati wal jama'a saboda me saboda tsabagen miyagun shugabanni da aka samu a lokacin da suka samu agaji na malaman bid'a wanda yake su ne kaguwa sun kauce ba tafarkin annabi sun ga aya sun ki faɗi nata an ce wa ƙarna sun kaɗa kai nasu su suka ɗaure musu gindi suka ci zarafin ahalin sunna suka ci zarafin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zamana imam ahmad bin hanbal ya shiga mawuyacin hali har idan kana karanta siyar kisiyar alamun nubala wajen shafi ɗari yana tarjamar imam ahmad ibn hanbal shafi ɗari da ɗaya ko ba ɗaya a wannan nuskar da ke hannuna yana tarjama shi da tafiya ta tafiya fasali yake buɗewa fasulul fi kaza kawai wanda yake magabata sun ɗauki rayuwar irin waɗannan rayuwa ce wacce za ka ajiye ta ya zama wata makaranta ce mai zaman kanta mun gano wannan da kyau wannan fa shine al-imam ahmad ibn hanbal musamman lokaci na fitnatul khalqil qur'an wanda yake malaman bid'a suka tsaya sosai da sosai kan cewar alqur'anu makhluq idan kake ganin malaman sunna su kuma suka zare bakin alƙaluma suka dinga maiwa da wannan fitsara martani kun gano wannan da ke ko wasu an ɗaure su to wannan wani ma ba kan addini ba ma an ɗaure shi dan kai an ɗaure ka kan addini in ta kunu ta alamuna fa innahum ya alamuna kama ta alamuna tarjuna min Allah ma la yarjun to ba irin azabtawa da su Imam Ahmad ibn Hanbal ba su samu ba amma da suka yi haƙuri sai kake ganin Imam Ahmad ibn Hanbal kai ka ce shekaran jiya rasu kun gano da ke ko wani ina nan ya rasu ko kwana bakwai ba a yi ba amma an manta da shi wallahi tallahi malam za ga wani ya rasu malam ko shekara ashirin ba a da raso shi ba amma gaba ɗaya tarihin shi ba ya riga ya ɓace amma dubu malam mala abubakar mahmud gumi allah ta'ala ji ƙashe da gafara ko shekara shi nawa ka duba ga 1992 rasu ko ko 93 92 yanzu ana 2010 ko 2009 yau 26 ga watan disamba shekara ta 2009 eh wajen shekara na kenan goma sha takwas shekara goma sha takwas amma wani yanzu yana nan da ran shi ba a jin sa ko ba to yana a ce ya mutu kuma saboda haka malam mutum ya tsaya yi ma addini hidima kawai shine abin da kuma ba a ma addini hidima da jahilci ana yi ne da ilimi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin za mu karanta wani bangare na wasiya ta Imam Ahmad ibn Hanbal a lokacin da ajali ya iso masa sai ya umarci shi da ya kawo mai wasiyarsa da ya rubuta ya karanta mashi ita ga abin da wasiyar ta kunsa ya ce bismillahir rahmanir rahim هذا ما أوصى به أحمد بن حنبل أوصى بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله ولو كره المشركون وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله في العابدين ويحمدوه في الحامدين وأن ينصحوا لجماعة المسلمين هذا هو وصية إمام أحمد بن حنبل haka ba karamar wasiya ba ce wannan kuma ita ce wasiyar za mu da kamar irin wasiyar da ɗaya daga cikin annabawa yi am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إيه؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون إمام أحمد بن حنبل سبحان الله العظيم a rasuwar safa abubuwa da yawa suka faru don waɗanda suka halarci jana'izarsa ana ganin miliyoyin mutane miliyoyin mutane suka halarci jana'izar imam ahmad ibn hanbal ta yadda dubin dubata wajen mutum dubu ashirin suka musulunta a ranar rasuwarsa sun ga abin ya huce tunani daga addinai mabambantan addinai suka musulunta ta bangaren mata kawai mutum yan kimanin mutum mata dubu sittin suka halarci su, wannan bawa yana nuna cewa mata za su ji jana'iza ba ne amma irin mota da garin daza gaba ɗaya kowa ya buɗe ƙofar gidan a zo a ɗibi ruwan alwala za a tafi jana'izar imam ahmad ibn hanbal ta ko ta ina za ka samu ruwan alwala kun gane wannan ba wai a gidan ne a fito da ruwan alwala ba a ga kofofin garin gaba ɗaya aka bude domin a yi alwala a a tafi jana'izar Imam Ahmad ibn Hanbal kun gano wannan to su kuma malaman bid'a da suka daure ma shugabanni gindi suka dinga abin da suke so suna ina suna nan a wai yanzu nake magana ba wani tarihin su da ake ji hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza babu ko daya mun gano nan da ke ko saboda wani shine takaitaccen bayani akan al-Imam Ahmad ibn Hanbal idan kana son bayani zaka sami siyaru alamin nubala irin su al-bidayatu nihaya da dai sauran manya-manyan littafai da shi Imam Ahmad bin Hanbal in dai littafi na addini ne za ga ana kawo tarjuma shi daidai gurgurdu kun gano nan da ke ko inda yake lalle ilalla yayi jihadi sosai da sosai wannan littafi da ke gabanmu shine usulu sunna na imam ahmad bin hanbal haka malamai suke mai wannan suna sukan ce usulu sunna ko su ce a sunna ko su ce sharhu sunna kun gano wannan duk akan faɗi irin waɗannan sunayen abin da suke nufi da wannan ba kusan abin da kake fahimta cewa idan an ce mahol hadith huwa kullu ma usnida ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir a a'am min hada abin da suke nufi da wannan ita ce tariqur rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tariqatu ashabihi wa tariqatu salafus salih shine tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tafarki na magabata wanda yake wannan shine abin da aka ruwaito masu bin abin da aka ruwaito daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahaban shi da tabi'ai da suka yi karatu a gaban almajiran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abubuwa da suka shafi al-akhlaq ɗabi'u da aƙida da ibadat da mu'amalat da sauransu sai a kira wannan sunan shi a sunna kun gano wannan akwai a sunna kamar ta ibn manda akwai a sunna ta ɗan imam ahmad ibn hanbal ɗin akwai a sunna ta al'asara sunan littafin kenan a sunna kun gano wannan da ke ko akwai kuma kamar sharhu sunna na albarbahari sharhi ne na sunna ba wai sharhin littafin aka yi ba a'a wai dai a dada fito da sunnar fili kun gano wannan kamar sharhu i'tiqadi ahlus sunnati wal jama'a abin nan sharhu usul i'tiqadi ahlus sunna wal jama'a na hibatullah allalaka'i suka sanya mai suna kamar a ce al-iman akwai kitabul iman na shekul islam ibn taymiya akwai kitabul iman a cikin sahih bukhari akwai kitabul iman a cikin sahih muslim wannan kitabu ne aka ware shi domin bayani akan abin da ya shafi al'iman walalle ilallah mutum zai samu fa'ida sosai da sosai domin littafi ne aka ware shi akan wannan shi al'iman zai maka bayani a musamman na usul usul iman din nan guda shida akwai kama a shari'a akan kira wannan da a shari'a kamar a shari'a ta al'adurri da yake wallah ba ƙananan littafai ba ne littafai ne na aƙida wato littafin aƙida haƙuri za ka yi kawai don rigunan ka gana ganin sun wuce abin da za ka iya sai da wasu domin ka sai littafai san mutum yana da kuɗin da zai canza handset wani gaji yana cewa duk bayan wata uku sai ya canza wani gaji yana cewa kaza kaza kaza amma littafi da zai iya saya ba shi da shi ba shi da kuɗin da zai siye shi ko kuma ga littafin yana wuyan samu ya karba ya je fotokofi na shi yana ganin wahala ce amma duk bayan watanni sai ya canza hansu din shi sai ya canza kaza sai ya canza kaza ai ga ba hada gudu da su so gwiwa hakuri za in ga gama gudun kuma sai ka zauna ka huta ɗalibin ilimi in ana magana hakuri yake don waɗancan sun ce duk bayan kowace juma'a sai sun canza riga sai sun canza ɗinki sai sun canza hula lokacin su ne ba har ka suka kama ba mun fahimci wannan da ke so haka harka ta tsalibta harka ce ta haƙuri da juriya da dauriya domin ba haka ba ta ko ta ina ko dai wurin nema ɗin ka je a ce malam bayana ka je a ce malam ya gaji Kaje je a ce yayi baki kaje je ya ce muku sai gobe ku dawo kuma yanzu wannan kuma abin da zai baka mamaki da daurewar kai shine inda a ce yau a ɗaya daga cikin manyan makarantu da ake da su an buɗe an fara registration aka ce za a fara karfe takwas sai suka je rijistara bai zo ba za su jira ko ba su jira ba karfe takwas ya ce musu amma har sha biyu za su tsaya suna jira idan ya zo karfe uku sai ya ce yana da uzuri su dawo gobe ba bai da suka iya goban dawa ba sai ko za su iya su ce mai kai mana alkawari ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza eh kuma baya jin cewar ko godiya baya yi to amma wai mutum ya san zaki ilimin addini da ya yi wani sai ka ya ce malam ya fara girman kai ya fara <laughs> sannafa malamin gaba daya. ko ya ce baya yi dan Allah kuma yanzu wannan ko so yana buƙatar darussa sosai da sosai da za a koya muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi madaukaka Allah ta'ala ya mana jagora akwai at-tauhid duk kowai wai abin da yake da alaka da wannan ne kamar Imam Bukhari yana da kitabut tauhid inda ke shine kitab na ƙarshe a cikin sahih Bukhari kamar da ya fara da kitabu bada'il wahyi sai biyo shi da kitabul ilm sai biyo shi da kitabul iman kitabun da tawon shi tartibin da yi mishi sai kuma ya rufe shi da kitabul tawhid hakan nan muna da kutubul tawhid ga sanan da yawa kamar kitabul tawhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab su waɗannan littafai gaba ɗaya da aka ambata littafai ne da galibinsu ana sanya su ne a gaban mana a karanta kun gano wannan kamar yadda muka ambata kowace jumla sai ka ga akwai sako da suke isarwa shi za kuma kuke ganin in banda masallatan sunna wanda masallatai kuka ga sun tsaya suna karantar da akida domin duk inda kaga ana karantar da akida so ake ka zama ɗa ingantacce da za ka bauta ma Allah ta'ala shi kaɗai mun gane wannan da kyau abin da ya shafi wannan littafi na usulun sunna imam ahmad ibn hanbal ya tara masail a cikin wannan littafi da yake dudu duba su da yawa ba su wuce 47 ba kamar da dan uwa malam muhammad misbah ya bayani cewar galibin waɗancan littafai da muka ambata da muke a baya al-usul salasa da abin da manfumat al-ha'iyya ta ibn abi dawud da qairawaniya waɗannan ba ƙananan littafai bane ta yadda galibin bayanai da za su zo ɗoruwa ne akan waɗannan kun gane waɗannan da ke ko saboda yanzu ana buƙatar ha'iya kai mata muraja'a na yankan shakku zuwa gobe saboda duk inda wani ibn abi da ya ambata sai ka danna baita ha'iya a wurin ita ga an matsa don ya zama wani shine kundinka na ilimi shine dictionary da zaka dinga yawo da shi ita cewa imam ahmad ibn hanbal ya ƙara abubuwa da yawa a nan kasancewar ya san kayi wasu a baya ko fahimci wannan da ke ko zai zuna Allah ta'ala idan mun zo da mu da ku za mu tare baki daya mu fitar da waɗanne ne ba mi ba a baya waɗanne ne kuma suka zo mana a nan sababbi da izinin Allah ta'ala za mu dasa aya a nan abinda muka yi na daidai Allah ta'ala shi rikon ladan kuma Allah ta'ala ya sami tarayya a ciki baki ɗayan mu subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik so yanzu dai mun sai Imam Ahmad bin Hanbal san kuma littafin da ke gaban mu gobe da izinin Allah ta'ala kai tsaye za mu shiga cikin littafin na'am